Daga nan birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalar dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum yanzu ma dai Sarfil Hashin Gumel ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muke sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za mu kawo muku ra'ayin wasu Hausawa mazauna yankin kabilar Ibo da ra'ayin su kansu 'yan kabilar Iban kan janya wa'adi daga mayya kungiyar matasan Arewa suka yi. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar muna tafi da shirin tsintsiya maɗaurin kiɗa da kuma shirin zauren dattawa amma kafin nan sai mun fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Cibiyar kula da guguwa da ke tafiya da matsanancin ruwan sama ta Amurka ta bayyana guguwa Harvey a matsayin mai haɗarin gaske duk da yake kawo yanzu ba tabbatar da rasa ran ko mutum guda ba jami'ai sun ce ma'aikatan agajin gaggawa ba su iya shiga wurare da dama ba sabili da matsananciyar iskar magajin garin birnin rockport cj wax a hirarsa da tashar yanayi yau da safe ya ce guguwar ta yi karfi aina a garin ya kuma yi a gargadi da cewa akwai yiwuwar za ta yi barna matuka ya ce guguwar ta lalata gidaje da cibiyoyin kasuwanci da kuma makarantu sosai waɗansu ma sun lalace baki ɗaya zuwa safiyar yau kimanin mutane dubu ɗari uku suka rasa wutar lantarki sakamakon guguwar yayin da ma'aikatan gaggawa suka bayyana cewa an fuskanci katsewar hanyoyin sadarwar wayoyin salula. Dangi da dattawa da ke nuna ɓacin ransu da mutuwar Samaliyawa goma farin kaya da ake zargin cewa an kashe a samamin da dakarun Samaliya da Amurka ke marawa baya suka kai sun ce ba za su binne gawarwakin ba sai waɗanda suka kashe su sun roƙi gafara sama da shugabannin al'ummar ƙasar Somalia ɗari uku da suka haɗa da dangin waɗanda aka kashe suka kira wani taron manema labarai suna zargin dakarun ƙasar da dakarun Amurka masu ba da shawarwari kan ayyukan soji suka marawa baya da kashe farin kaya goma a samamen da suka kai a wata gona jiya da asuba a Barere da ke tazarar kilomita 55 kudu maso yammacin Magadishu. Balin Abdullahi dangin ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe ya ce mun gana da Firayim Minista jiya Juma'a da dare ya kuma shaida mana cewa gwamnati za ta ɗauki mataki akan kisan cikin sa'o'i 24 har yanzu muna jira. Da farko dai jami'an ƙasar Somalia sun ce dakarun ƙasar sun kashe mayakan Alshabab takwas lokacin da suka kai samame cikin dare, amma daga baya sojojin ƙasar suka ce su da Amurka ke marawa baya sun harbe suka kuma kashe farin kaya goma cikin kuskure da suka hada da ƙananan yara uku. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mataimakin shugaban ƙasa Amurka kan harkokin tsaron ƙasa Sebastian Goka ya ce ya ajiye aikin fada White House ya kuma zama jami'i na baya-bayan nan da ya fice daga gwamnatin shugaba Donald Trump. A cikin wasikar ajiye aikin da ya rubuta wadda kafofin sadarwa da dama suka samu, ya ce shawarar da Trump ya yanke ta tura ƙarin dakaru Afghanistan ya sa bai gamsu da inda gwamnatin ta dusa a tsare-tsarenta kan harkokin ƙasashen ƙetare ba. yayin da Goka yake ikirarin cewa ya ajiye aiki ne bisa raɗin kansa kafofin sadarwa da dama suna ambaton waɗansu majiyun gwamnatin da aka saya suna cewa an kore shi ne. Wata majiya ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa bai yi murabus ba, amma yanzu baya aiki a fadar White House. Ya ƙarasa wasiƙarsa da ya rubuta wa shugaba Trump da cewa hanya da ta fi dacewa da zan goyi bayan ka ya shugaban ƙasa ita ce daga waje ba gidan gwamnati ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To madalla, 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da janya wa'adin da kungiyar matasan arewa ta bayar ga 'yan kabilar Igbo. Wakilinmu na yankin Naji Delta, Lamida Abubakar ya jiyo mana ra'ayoyin wasu Hausawa mazauna yankin na kabilar Igbo da kuma su kansu 'yan kabilar ta Igbo. wa'adin da gamayyar kungiyoyin matasan arewacin najeriya suka bayar na janyewar da suka ce sun yi ga 'yan kabilar ta ibo da ke zazzaune a yankunan arewacin najeriya abu ne wanda ya samu karbuwa ga 'yan kabilar ta ibo da ke zazzaune a yankin arewacin najeriya dangane da haka nema ya sa na ji ta bakin wasu hausawa da ke zazzaune a yankin na kabilar ta ibo kuma ga abin da suke cewa sunana alhaji musa sa'idu ni ne shugaban arewa a naja daɗinta mun ji daɗi da suka janye amma wannan matakin da suka ɗauka ayya mu din da muke na ayya ba mu ya ƙara mai arewa mutunci ai wannan yanzu dole in yamuri za su san cewa su mu ma dai muna da jama'a kuma muna da matasa wannan abin da suka yi mun yi munna mun gode kuma muna cikin wanda suke roƙon su su janye a zauna lafiya. Tubara Muhammadu Muktar Gambata. Eh mun ji daɗin wannan kalabi da suka yi kuma in ba za a manta ba ai ba su suka fara kalaman nan ba. Dan ƙabilan yamuri suka fara wannan abin tun shekara aro aro da ake yi. Wannan sun mai da martani ne. Ni ana ganin sun bi umarnin shugaban kasa da ka janye wannan domin mai domin a zauna lafiya. Suna na Kwamarin Shahar Bala Muhammad rajin kare haƙƙin bil'adama a yankin South South South. Dama mu ai fatan mu shine duk wani abu da zai kawo ci gaba a samu zaman lafiya kuma a tsare rayuka da zuciya shine muke goyon bayi. Kuma yan arewa hakan da suka yi sun nuna da taku bisa ga kalaman da shi shugaban kasa yi. To ina ganin ah, abin da ya dace dama shine yanzu kowa sai rungumi kabirar zamantakewa na shashi na 39 zuwa 42 na kundin tsarin mulkin Najeriya. maganar bayar da wa'adi dai ta zama wani mai da martani ga masu kira ga a daga najeriya domin kafa kasar biyafara su ma 'yan kabilar ta ibo da ke zazzaune a kudu maso gabashin najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu My name is really eh, eh, eh, Wannan yana cewa ne a cikin harshen ibo, ya ce sunana siriri Okeke mun ji daɗin abin da 'yan arewacin Najeriya suka yi na janye batunsu na cewar 'yan kabilar ibo, su koma yankinsu kuma muna kira ga shugabannin kabilar ta ibo. da su daina bari ana wulakanta wani wanda ba ɗan kabilar su ba domin samun zaman lafiya. Shine zuwa kafa bayanin from Anambra State. Su arewa sun ce Ibo. an janya wannan magana wannan eh. zai kawo haɗin kan ƙasa ba yadda ba ba da zai kawo ba wani haɗin kai da zai kawo me yasa ba zai kawo haɗin kai ba tsakanin ah, ƙabilun Igbo da Arewa siyasa ne to ya za a yi a samu haɗin kai kowa ya yi hakuri da juna shine ya hakuri da juna mm, to masu maganin fara fa fara. biyafara ah, wannan ba zan ce shirme ba ne amma kowa yana takama da wannan karfinsa bari mu ga karshen da zai kawo. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Najeriya gai da ya uwa Lamida Abubakar yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya da Jummai Ali za ta kawo mana. Tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da jin ra'ayin wasu mazauna birnin Maiduguri a kan yadda jama'a musamman mazauna yankin za su taimaka wajen yaƙi da 'yan Boko Haram da yake yanzu hafsoshin mayakan Najeriya sun ƙaura zuwa Maiduguri bisa umarnin mataimakin shugaban najeriya yemi osibanjo wakilin sashen hausa nasiru el-hikaya shi ya samu mana waɗannan ra'ayi a matsayina na madu mazaunin garin maiduguri kuma a mafoni eh, ni ne muke eh, so mu dan tattauna wasu matsaloli insha Allahu hanyoyi da za mu taimaka shine idan muka ga waɗanda ba mu yarda da su ba to insha Allah za mu yi kokari mu sanar da hukumomi musamman mu da muke tsakiyan gari da kuma waɗanda suke bayan gari irin jiddari ko polo ko ainihin gozari da bayan university da sauransu mandarari kauye ne da ake yaran suka je su inda mata ne dai suka je su inda ake kasuwan dabbobi mun samu labarin cewa biyu daga cikinsu sun tada ainihin nakiya da ke jikinsu amma ɗayan cikin Allah bai kaddara ta kada ba an tsaro sun farga sun ainihin samu labari to Allah ya takaita abun ya shafe ta ne ita kadai gaskiya cikin gari fi sabilillahi lafiya amma waɗanda suke gefe gefen gari akwai ainihin ɗarɗar hakan nan da shakku don wani lokaci zaka ga mutane sun kai kamar karfe goma ko sha ɗaya har sha biyu karfe ɗaya da za ka rika ganin mutane eh, biyu uku hakan nan ana zama ana ainihin tsaron gari da sauransu. Assalamu alaikum sunana Alhaji Umar mai hula askira shugaban wannan kungiyar muryar talaka na jihar borno to gaskiya komawan hafsoshin sojin najeriya zuwa zuwa jihar wata borno muna fatan zai kawo mana zai sake tabbatar mana da dawwammamin zaman lafiya a wannan yanki amma kuma fa gaskiya kananan sojoji wanda suke fagen daga suna fuskantar matsaloli da dama wanda bai kamata ce suna fuskantar wannan matsala ba karancin abinci karancin kudadensu na analysis baya shiga da wuri wasu sun yi wata biyu wata uku ba su samu shiga ba kuma mu ba abin da za mu iya cewa jami'an sojojin nan sai dai mu musu addu'a fatan alheri allah ya ba su nasara kuma allah ya ba su ikon tabbatar mana da zaman lafiya a wannan yanki kuma ya kamata su haɗa kai da asalin maharba da suka samu wayannan dazuzzuka don za su iya shiga ko ina ne kowane sako da kowane sako ya kamata gwamnati ta tabbatar ta taimakawa sojojin da suke fagen daga da kuma asalin maharba da suka sanda su zuga na tsakani da allah wanda za su iya shiga na gode mai magana a alhaji umar mai huna askira sunana hashim muhammad na fito daga arewacin najeriya arewa maso gabas wanda muka fuskanci matsala na yaƙi-yaƙi na boko haram wanda musabbabin wannan abun shine asali inda ya faru a ƙasar borno maiduguri iyayen yara sun taɓoye 'ya'yansu sun san kuma cewa suna cikin wannan ƙungiyar suka yi taɓoyewa abin san da ya zo ya fi ƙarfin iyayen har ya so ya fi ƙarfin gwamnati saboda ita gwamnati tana aiki ne ta ci nasara idan ana ba ta haɗin kai amma idan za a dinga ɓoye mata bayanai a dinga ɓoye masa wasu abubuwa to za ta daɗe tana wahala ba ta shawo kan al'amarin wannan shine abin da yake faruwa yanzu a yankunanmu na arewa maso gabas za a ga mutum yana da yara ko na da yan uwa suna cikin wani kungiyar sai ya ɓoye idan jami'an tsaro sun zo kame sai na wannan shi a gidansa babu irin wannan yanta da matuƙa alhali kuma akwai to har wutar ta ruru ta yi ƙarfi so yana ba wa iyayen yara shawara da duk wani yan anguwa da kowa ya sa ido duk wanda ka sani yana wannan harkar kawai ka ji a faɗa jami'in tsaro ya zo ya kama su in ana haka za a ci ƙarfinsu amma in dai muka ci gaba da ɓoyewa to wannan fa abin ba zai kare ba sannan kuma kanmu abin zai ta dawowa masifar akan kanmu take faruwa mun rasa zaman lafiya ba ma iya sallah a cikin kwanciyar hankali ba ma iya zuwa kasuwannin mu a cikin kwanciyar hankali tashin motoci yanzu gashi na an dawo da ɗabi'an sa bom wa yara mata a sa musu bom su kasuwanni ko wurin da jama'a suke taruwa su fasa su danna bom din mutane da yawa su mutu to inda tun farko an yi wa tukar hanci to ina ganin gaskiya da abin bai lalace zama haka ba eh, assalamu alaikum ni sunana abdulaziz muhammad electrician daga ma bornon nake ainihin tushenmu abinda nake so in ba wa eh, sojojin najeriya shawara akan wannan fada da ake yi da ta'addanci ya kamata su samu wasu kafofi daga duka wayannan networks da suke sabin mu a najeriya su samu technology da in kaman 'yan ta'adda sun yi shutin wani labari over the air a yi tracing ina ne source din ya fito dole ne a yi somonin networks din nan su su ba da haɗin kai a wurin binciken ta'addancin nan saboda ba ta yiwa a ce mutum kawai zai harba labari a saman iska kuma ba a san inda ya fito ba akwai dole tunda ana tracing call na mutum ya kamata kuma a yi tracing duk wani data information da ya sako over the air shawara na na farko kenan sannan shawara na na biyu a daina razana waɗanda suke son su ba da sanarwa akan wani abun da suka sani akan 'yan ta'adda ya kamata a ba su kariya na musamman saboda irin abun da ke faruwa da sai ka ga idan mutum ya je ya ce ya ga 'yan ta'adda a wuri kaza wuri kaza kan ankara 'yan ta'addan za su zo su ce mishi to lokaci kaza ka je ka ce kaza kaza kaza karshen ta sai ka samu ma an kashe mutumin to hakan ya tsorata mutane a wancan lokacin amma yanzu wannan gwamnati ce wanda muka muka zaɓe ta da hannunmu kuma muke da imanin cewa tana wannan fada da ta'addanci tsakaninta da Allah ne. Assalamu alaikum. Sunana dai dan Lamiya Yusuf. Ina magana ne daga nan cikin birnin Maiduguri a nan Dambuwa Road. A hanya na farko dai da ni a nan nake gani za a taimaka wa su wayannan jami'an tsaro game da abin da ya shafi tsaro su na maiduguri shine su jama'a da suke nan birnin maiduguri da kewaye na farko ana so a samu haɗin kai su ba wa su jama'an tsaron nan haɗin kai yadda za su rinka ba su bayanai ko da a ce sun ga wasu abin nan din da ba su fahimce shi ba wato kamar mutanen da ba su fahimce su ba su ba su bayanai yadda za su je su samu wayannan mutane a bincika a san abubuwan da yake tafiya sannan na biyu su kansu jama'an tsaron yana da kyau a ce sun shaku da su jama'a saboda neman wayannan bayanai daga bakin jama'a domin kasa a baya an samu matsaloli sosai wanda su jama'an tsaron sukan dan irin bude idanu mutane sukan tsoro su kawo bayanai mutane su ba su bayanai yadda ya kamata to wannan dai ina ga su ne matakai na farko wanda za a iya bi domin a tallafa su wayannan shugabannin sojoji don a samu kakkaɓe burbuɗin wayannan 'yan boko haram da suka rage. Salamu alaikum, sunana Mustapha Alkali daga Maiduguri. Zuwan su Maiduguri so far so good za mu ce, zuwan su Maiduguri gaskiya sun yi recording successes. Jiya da daddare ma mun ji labarin wasu 'yan kunar bakin wake sun zo kusa da garin kwandiga nan sun shiga idp camp din nan har sun yi da boma-bomai sun dan kashe wasu amma kuma sojojin immediately dai daga zarar sun ji akwai wani problem za su yi kokari su je wurin su yi repelling attack din jiya ma sun yi repelling attack din kuma nan dai jejin dajinan maiduguri hakan nan zaka ji minti biyu uku haka zaka ji jirage suna tashi suna zuwa kuma mutanen maiduguri they are very vigilant yanzu sun ba su haɗin kai duk in sun ga wani abin da ba su yarda da shi ba immediately ana informing ɗin sojojin sun ba da hotline ɗinsu da za a kira a informing ɗinsu immediately za ka ga jiragen yakin nan ya tashi ya je wurin suna repelling attack ɗin gaskiya a yanzu dai alhamdulillah zuwan su service kids din zuwan su Maiduguri da gaskiya mun dan samu ci gaba sosai kuma effort din su gaskiya is intensifying sosai sosai ana ba su haɗin kai dan in mutanen Borno su ba da haɗin kai ba waye zai ba su haɗin kai ana ba su haɗin kai sosai eh zo zauna karmu zaba al'umma abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a madadin wakilin sashen hausa nasiru el hikaya wanda ya taimaka ya samo mana waɗannan ra'ayi jimmai alice daga birnin washington dc nake cewa a tuna fa tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali alhaki ne da ya rataya a wuyan kowa a huta lafiya. a gai da jamai yanzu kuma ga Ibrahim Garba da jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurari. barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. The Imagine United and Prosperous Nigeria. Matasan Arewa sun janye wa'adin korar 'yan kabilar Ibo bayan sanya bakin dattawa. Nastura Ashir Sharif na daga shugabannin matasan. Muna son gwamnatin tarayyar Najeriya ta gaggauta hukunta shi wannan namdi Kanu da ya kawo wannan fitina. Bayan jawabi ga 'yan ƙasa, shugaba Buhari zai ci gaba da aiki daga gida, inda tuni ya karɓi rahoton binciken sakataren gwamnati Babacir David Lawal da yake zaman dakatarwa. Jama'ar PDP na Madu Sharif sun yi taro da zargin Amin Makarfi ya yi watsi da su ba kowa ya tun nasarar sa kotun koli. Ga jigon taron Yerima Ingama. kawai muka ji an ce ana ma tunani ne ko za a yi mana ahuwa ko ba za mu mana ahuwa ba to mutum muka kashe tun da makarfi kotun koli ta bashi kawai banda kyama ba abin da ake nuna mutanen alishir to ko mutum ridda yi in ya koma musulunci ai rungumar sa ake sultan muhammad sa'ad ya ayyana ɗaya ga satumba a matsayin babbar sallah nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya yanzu kuma bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin najeriya Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, wanda zai gabatar da babi na biyu na jawabin da ya fara a makon jiya daga kasar Saudiya inda yake aikin hajji, da kuma rabaran juma Adamu na majami'ar Ekwa Hausa Lambatu a Kanan Dabo. Ga Sheikh Ibrahim Duguri. Assalamu alaikum. Da wanda ke aikin hajji da wanda ke zaune a gida akwai ibadoji da za a yi tare kamar misali abin da ya shafi kaskantar da kai zuwa ga neman yarda Allah da kuma in an kai ranar tara da wata ranar arfa akwai waɗanda su ba arfa ɗin ko da suna garin maka ko madina sosai za su yi azumi sa'annan washe gari goma ga wata za su yi lahiya yadda kuma a wannan ranar ce su al'adai waɗanda suke tsakanin ƙarfi sun je sun ainihin wato kwana a musdalifa sun je sun yi jifa masu hadaya sun yi sun samu ta halilu subura daga irin waɗannan kaga duk ibadoji ne waɗanda ke haɗa na nesa da na kusa da haka ba wanda ya fi cancanta ya tsamaki junansa ko ɗan uwansa sai wanda ke fitar da ɗan uwan nasa kuma kada mu mance duk abin da za mu riga a wajen ubangijin ne sai kada mu mance kawunan mu da iyayenmu da iyalanmu da ƙasarmu mu mu kaunaci ƙasar mu da kuma ainihin inda muke zaune nan Allah ya zaɓa mana mu zauna ba tare da ainihin mun samu abokan zaman mu ko kuma mun yi wani furuci wanda zai kawo mana raba ko ta shekari a tsakaninmu ba domin duk wanda ne amfani da damar da ya samu ya cutar da jama'a shi kaɗai da babu shakka wannan musibar ba za ta tsaya a kansa ba ko da a nan duniya yana ganin ya tsira to a lahira ba zai tsira ba kuma ya bar wa kansa mummunan tarihi don saboda za a ambaci duk da aka ambaci sharri za a ambace shi da iyalansa da jikoki har a bisa su biyo baya da haka wannan lokaci lokaci ne na ibada da kaunar juna da kuma jan juna a duka da kuma haƙuri da juna da neman yarda ubangiji da yanzu samun nasarar duniya da kuma makoma gobe kiyama muna fata gaba ɗayan mu Allah ya dakatar da mu kuma Allah ya kara mana zaman lafiya a ƙasashen mu kuma da su a gaban hindu su mana adalci sannan mu kuma Allah ya ba community da'a da'ar da ba saba ubangiji mu ba muna fata da mu da shi baki ɗaya Allah ka sa mu cimma nasarar duniya da gobe kiyama kamar yadda muka sani kowace shekara alhazan Najeriya da kuma sassa daban-daban na duniya musamman ma dai na Najeriya din to abin da muka fi ba da muhimmanci a kai bayan addu'o'in yau da kullum shine addu'a wa kasar mu Najeriya kasar da babu da wata kasar da da kuma nan Allah ya zaba mana mu zauna kuma ya kaddara cewa mu zauna da wanda ko yarenka ko addininka da ma launinka duk akwai su da bambanci a Najeriya amma haka Allah ya nufa mu zauna da haka babu da inda take wannan kasar illa mu yi mata addu'a addu'ar kuma da za mu yi mata kan mu ba wai ita kawai kasar za mu zuwa ko hannun kasar ba a'a yi wa kai ne domin yau idan kana ganin cewa kai ba kowa bane a Najeriya don baka da mulki ko dukiya da wasu can sun samu dukiyar ko mulki kai ba ruwanka da su in an ga dama ma a fasa kowa ya rasa sai karshe ka abu da dawo kanka domin idan dukiya ke su waɗancan sun riga sun kai ne kake cikin buƙatar kai addu'a don a zauna lafiya kai da za ka yi kiwo ka yi noma kai je makaranta kuma kai duk abin da kake da bukata na da kullum da haka al'adar najeriya ina kira gare mu da kuma sauran dukkan wato 'yan najeriya ma da ba su samu damar zuwa ba da sa wannan kasar a gaba da yi mata addu'a yau muka da yadda kasashe da muke samun labaran su yadda kashin hankali ya kai su ga ɗaukar cewa da rashin zaman lafiya da kuma samun duk abin da suke nema babu shi ko da akwai shi an samu ba za a iya zama a ci shi da kwanciyar rai ba ba abin da ya kawo haka illa rashin kwanciyar hankali za ka ta addu'a kuma za mu ci gaba da addu'ar cewa Allah madaukakin sarki ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya da duk inda muke zaune baki daya kuma babu abin da zai kawo mana wannan bayan mun yi addu'a shine mu cire wato tsammani daga shekara kuma shekaru shekaru su ne waɗanda suke ingiza mu su tuta mana ko su rubuta mana wutar kabilanci da kiyayya da gaba da kuma ainihin kyashin juna a tsakaninmu musamman kamar da mai bayani a tsakanin wato kudu da arewa ko tsakanin makiyaya da manoma ko tsakanin wasu al'umma dai waɗanda suke ganin su suna da wata bukata ko kuma suna da wata ɗaukaka sai da sauran 'yan ƙasa don haka wannan ya zama wajibi mu cire wannan a cikin zuka da addu'a wa ƙasar. shi ma rabaran ɗan juma'a da mu ya yi nuni ne da muhimmancin ɗaukaka batun zaman lafiya kamar yadda watan na zulhijja ke jaddadawa. ina mai fatan alheri da 'yan uwanmu uh, musulmi na arewacin najeriya ko na najeriya gaba daya domin yadda allah ya kawo mu wannan wata mai albarka yadda bangiji allah zai karbi dukkan ibadu waɗanda suna ita wajen keɓe wannan wata mai albarka domin miƙa kai ga allah biye da haka ina mai fatan cikin wannan wata mai alfarma za su ci gaba da yin addu'a domin a uh, ƙasarmu najeriya saboda zaman lafiya ubangiji allah ya sa mana albarka bayan haka shi buhari jama'a da dama suna tsorata da shi to kiran da zai yi ga mu al'umma ta najeriya shine abin da ya kamata mu masa shine addu'a bari mu masa addu'a yadda ubangiji allah zai bashi ikon cika alƙawura waɗanda ya yi musamman a yanayi na irin shugabanci na ƙasarmu da aka yi na batun cin hanci da babakere da rashawa da ta cika al'ummanmu littafi mai tsarki ya haramta cin hanci da rashawa maganar allah ta ce karɓar hanci da rashawa yakan toshe basirar shugabanni wannan ya zama kamar wata al'ada ce a ƙasarmu to a cikin yanayi da shi jihar buhari ya ɗauka abinda da za mu yi masa shi ne mu yi masa addu'a yadda ubangiji allah zai bashi iko ya yi abin da ke gaskiya kamar yadda ana kirari cewa shi mutum ne mai gaskiya to mai masa addu'a idan ba tare da taimakon Allah ba wannan gaskiyar ba zai iya cika ta ba ba ci haka mu kanmu kuma yan arewa ko yan Najeriya mu ba shi haɗin kai wani lokaci wanda yake so ya dan kwatanta gaskiyar kuma sai ya zama ana kyansa to mu ba shi haɗin kai domin yadda ya fara lafiya ya gama shugabancinsa lafiya wannan shine babban abin da zamu mu bayan haka game da zancen tashe-tashen hankula da muke samu a cikin ƙasar nan dukkan wata ibada bari mu sani cewa ba ta iya ci gaba ba ta yiwa in ba zaman lafiya kullum kana cikin ibada kana ɗaɗɗar mai zai je idawo Allah yana bukatar mu natsa a gabansa duk lokacin da za mu bauta masa to kiran da zan yi ga mu 'yan Najeriya cikin irin wannan tare da hankali mu kwantar da hankalinmu an nuna mana cewa duk abin da zaman lafiya bai kawo ba rashin zaman lafiya ba zai kawo shi ba To, nan muka kammala shirin na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. A gai da Ibrahim. To, jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. Kasar Kamaru ta fitar da jerin sunayen 'yan wasa 23 da za su fafata da Najeriya a wasan neman gurbi ta gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ciki ko har da mai tsaron gida na Sevilla Ondoa Fabres da dan wasan gaba na FC Porto Abubakar Vincent. Najeriya ce za ta so karɓar bakuncin kasar ta Kamaru a ranar Juma'a mai zuwa a birnin Oyo kafin ita ko kasar ta Kamaru ta karɓi bakuncin Najeriya a wasa na biyu a ranar 4 ga watan Satumba. Najeriya ce ke jagorancin rukunin nasu na biyu da maki shida yayin da kasar Kamaru take bin ta a matsayin ta biyu da maki biyu. Mai horar da 'yan wasan kungiyar Manchester City ta Ingila Pep Guardiola ya nemi jin bahasin baiwa dan wasansa Raheem Sterling jan kati a minti na 97 na wasan Premier da kungiyar ta doke Bournemouth da ci biyu da ɗaya a yau Asabar. Sterling ya jefa wa City din kwallo ta biyu da ta bata nasara inda murnar jefa kwallon ta kai shi har a cikin 'yan kallo dalili kenan da ya sa alkalin wasa ya bashi katin gargadi na biyu wanda ya rikide zuwa jan kati a bangare ɗaya kuma jami'an 'yan sanda sun ce suna nan suna bincike akan zargin da ake yi wa ɗan wasan city ɗin a aguero na dunguri ga wani ma'aikacin filin wasan bayan da stalin ya jefa kwallo ta biyu ya ruga cikin murna zuwa cikin 'yan kallo inda wasu 'yan wasan suka bi shi lamarin da ya sa ma'aikatan filin wasan da 'yan sanda suka shiga tsakani inda anan ne wani ma'aikacin ya ce aguero ya doke shi to sai dai har ya zuwa lokacin da suka fice daga filin wasan 'yan sanda ba su yi wa aguero magana ba to amma kuma akwai hotunan bidiyo da ke zaman shaida ga lamarin rahotanni daga kasar spain sun ce shahararren dan wasan kungiyar real madrid cristiano ronaldo ya nemi kungiyar da ta biya shi makudan kudaden da yawan su ya zarta na dan wasan kasar brazil nema a zaman dan wasan da ya fi kowa yawan albashi a duniya bayan komawa psg daga kungiyar barcelona a cefane mafi tsada a duniya nema yana karbar albashi na fan dubu biyar a kowane mako to sai dai ronaldo dan kasar portugal ya faɗa wa real madrid cewa ya cancanci albashi mafi yawa a duniya idan aka yi la'akari da matsayinsa na gwarzon dan kwallon duniya mai ci yanzu a don haka yake neman a biya shi fam 700 a kowane mako murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To a gaida Murtala masu mu da wannan muka kawo karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin grace alheri abdu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum